To jama'a masu kallo salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Idan dai ba a manta ba masu shirya wannan wasa na gidan badamasi sun muku alkawarin dawowa aiki ranar ɗaya ga watan hudu wato wannan watan da zai tsaya wanda dab yake da tsayawa. To ina ba ku shawara ku yi ƙoƙari ku tanadi lokuta da za ku kashe domin kallon wannan ƙayataccen shiri wanda ku riga kun san shi. ku ga yadda za a yi markabu tsakanin malam badamasi ko kuma alhaji badamasi tare da kangararin 'ya'yansa da kuma wanda yake tsakanin giza da koki wato ni kenan ku ga yadda za a yi markabu da kuma yadda za a yi a wannan karan ni dai na san akwai abubuwa da yawa wanda bai kamata a ji su a bakina ba in ka zo kalla ne za ka kalla kuma kwa tattauna da wayan da kuwa kalla